mu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. A kan mitoci 25.31 da da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma iya ziyartar shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. a yau Juma'a 31 ga watan Mayu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leƙa Najeriya tare da wakiliyarmu Binta Ibrahim sai a gyara zama tare da sauraron shirin yau da gobe. Yau da gobe. Masu sauraro barkanmu da sake sada da ku a cikin shirin namu na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne a kan matsalar 50-50. Na san masu raro ba yau suka fara jin wannan kalma ta 50-50 ba. Wata kalma ce wacce take nufin raba nauyin ɗaukan ɗawainiyar gida tsakanin miji da mata. Wanda wani lokaci akan yi yarjejeniya ne ma tun kafin a yi auren ko kuma idan an shiga auren miji ya ce shi dole sai matarsa ta sa hannu akan al'amarin gida ba kuma dan ya kasa ba. To wannan ɗabi'a wadda wasu mazajen wannan zamani ke yi a zamantakewar matansu waɗanda suke ɗaukan albashi ko kuma wata sana'a ya zamana yana sa a raba nauyin ɗaukan ɗawainiya ya Allah kula da yaran kuɗin haya kuɗin makaranta kuɗin abinci da dai sauransu inda matan takan ɗauki rabi shi ma mijin ya ɗauki rabi wani lokacin yakan kai ga tilasci ne ba da son ran matan suke aikatawa ba haka ma abin yake ga wasu mazajen da suke neman auren mace idan suka lura cewa tana aiki ko kuma tana wani sana'a da take kawo mata kuɗin shiga mai kauri mazajen kan kafa musu wannan sharaɗi na yin 50-50 wato rabo a tsakaninsu na ɗaukan ɗawainiyan gira a matsayin sharaɗi na yadda su aure su musamman idan suka lura da macen shekarunta ya ja kuma tana cikin matsuwan samun mijin aure. Ba a nan gizo ke tsakan ba, a kawai da ba da yardansu ba ne ake yin hakan yayin da miji zai tilasta ko kuma cire hannunsa daga waɗansu abubuwan matukar ya ga cewa matarsa na ɗaukan albashi ko kuma tana wani sana'a Wannan sabuwar ɗabi'an ta wasu mazajen wannan zamani tana haifar da fitina tsakanin ma'auratan duk kuwa da cewa a zamantakewa shi aka ɗaura wa alhakin kula da iyalinsa kama daga abin da za su ci, sutura, wurin zama, kiwon lafiyarsu, tsare su musu mutuncinsu da dai sauransu. sai dai wani babban abin tambaya shine ko me ke sa waɗannan mazajen wannan zamani ɗaukar sabuwar ɗabi'ar suna neman sakin nauyinsu ga matan ba tare da tunanin me zai je ya dawo ba? To a shirin namu na yau na tattauna da mata inda suka gaya mana ra'ayinsu a game da irin wannan ɗabi'ar da kuma halin da ake ciki a halin yanzu. Alabashi daga bisani za mu ji ta bakin mazan ga tattaunawa ta mu. A matsayin na iyayen gida sai kawai kika waye gari yau oga ya ce tunda kina aiki kuma kina karban albashi kuma koyaya ne albashin ki yake ki tsaga shi gida biyu ki kawo a hidiman gida shi kuma ya kawo rabi shi ma koya albashinsa yake domin tafiyar da harkokin gida ko kuma ya baki zaɓi na ɗaukan ɗawainiya wa'insu abubuwan to menene mahanganku akan wannan badakala da ake ciki hawa'u a gaskiya ni ban yarda da yin hakan ba saboda tunda ana magana ne akan maganar aure ban yarda da haka ba saboda musulunci ma bai yarda da haka ba bisa tsari dama shi aka ce amma idan larura ce ta farko ta cewa farko tun farko an riga ana yin ana yana yin ɗawainiyar gidansa yadda ya kamata amma yanzu hali ya kai cewa akwai damuwa ɗawainiya sun yi yawa albashin shi ba zai ɗauka ba za ka iya taimaka shin ba ma sai an ce ka taimaka ba ya kamata ma kai da kanka ka taimaka tunda 'ya'yan nan da ake haifa 'ya'yan ku ne da kai da shi wani lokaci ma kusan in ce mu an ba mu damar su kyautata mana fiye da yadda za su kyautata ma iyayensu maza so yana da kyau ka taimaka dai amma a ce wai a tsaga biyun nan ne a gansin To Aisha kin ji abin da Hawa'u ta ce cewa wai sai idan larura ne ya zo kuma shi wannan magana ce ta bai yarda ki cinye ke naki albashin ki kadai ba kuma kin ga dai harka ce ta wannan zamani inda ko fita za a yi kin gani tunda harka ce ta tura. za ki ga bature ya ce to ki kawo naki shi ma ya kawo nashi sannan ku je ku ci ma kayan dadin. ko kuma a kilar gudun makaranta ko wani abin nan ga yanda za a tafi da shi shin ba kya ganin tsari ne ne kyau da za a iya yi na tallafa wa juna ni gaskiya ana ra'ayin ba tsari bane saboda farko ma ita kanta mace hidimanta gaba ɗaya da nauyin 'ya'yanta yana wajen na namiji ne babu ta yanda za a yi lokaci ɗaya kawai ka zo ka ce wai ai hakkin da ya kamata naka za mu raba shi gida biyu yin kashi hamsin kai kashi hamsin ba zai yiwu ba ana tare kuwa muna tare mijina ne 'ya'yana ne komai za mu tare amma idan lokacin taimako ya zo wannan da bani amma kai ya buɗe baki ya ce min maraba rabi a'a idan nawa lokacin ya zo na ga babu abinci a gida ko wani abu on my own willingly zan iya yi providing maybe ma har abin da ya fi 50% amma kashi ya gaya mun saboda idan maza suna so su rinka cewa a rinka raba abu biyu muna sa maza za su jikinsu zai rinka mutuwa za su rinka gudun responsibilitin su nauyin da Allah daura sosai kuma mu ba turawa bane idan kuma har aka ce a raba to za a raba komi da komi kenan ban gane ba me kike nufi ya'ya guda biyu zan musu wanka yau da safe kai gobe kai musu wanka guda biyu eh, da safe mm-hmm. ko girki wannan satin zan yi girki mm. in ya so wani satin kai sai kai girki mm. in dai harabin 50-50 za a yi amma ni dai ina ba da shawara cewa kada mu yi wannan abin na 50-50 mu ba al'adarmu da kuma zamantakewa mu yadda addini ya koyar da mu mace kullum tana karkashin namiji ne tsarin nan da kika kawo Aisha anya ba zai iya janyo reni ba kamar yadda kike tunanin cewa in dai har za a dan dai kawai zaki bada gudunmawa sai shi ma yayi wa'ansu ayyuka na gida hakan ba zai iya janyo reni ba kenan tsakanin shi baya tunanin dan raini ne da zai ce mu raba hidima na gida mu yi 50-50 ai shi ya fara kawowa hamsin hamsin kawai ya ce ki ci rabin albashin ki shi ma ya ci yadda ba ko kuma kayan kasuwancin naki ban yadda ba haka za a yi da ku gaskiya ni ma ban aminta ba ya za a duk ku haɗu ku haɗa bakin ku ce duka ku aminta gaskiya ban aminta a ba maganar sulhu a nan wurin shi fa wannan al'amari an riga an raba shi auren nan fa ibada ne kuma duk abin da aka ce ibada ne an raba aikin kowa an bashi hmm. Allah baya al'amari haka duk abin da ya san cewa zai iya zuwa ya je komowa to ya riga an aje sharuɗansa duk da dai ni ba malama ba ce zan so a ce akwai ƙari na bayanin malamai a cikin wannan al'amari shi dama an raba an bashi shi uba matsayin shi na uba ko maji ko in ce mai gida shi akwai ragamar da aka ce shi ya ɗauki wanda an san cewa ke mace ba za ki iya ba kuma ko kin ansa wata rana sai kin nuna kasawar ki saboda Allah ma ya san ba za ki iya ba yawwa wata rana sai kin goranta ai cewa ke kike kaza shi ke kaza kuma in yace zai dauko wata yawwa to anan ne za yawwa anan za a samu irin wannan matsalolin to mafi alkhairi shine tun farko kar maganin kada ayi kada ma a fara ya rike maraga masa na matsayinsa na namiji ke ma ki rike naki matsayinsa na mace kamar yadda a harkar haihuwa ɗawainiyar goyo da sauransu ba zan iya ce maka wani tashi ka zo ka yi ka zaba wannan na san aiki na ne shi kan shi ma magana girkin nan fa da ake ta magana akan girki girki shari'a fa bata ce ba kyautatawa ce kawai da da biyayya to kan mu shiga nan mu dawo gefe kafin malamai su yi mana ta to amma Hawa'u da ke da Aisha shin albashin ku watan naku naku ne kamar yadda ake zargin cewa mata sun nuna nasu dukiyar nasu ne mm. amma na mazan su ne ganima haka za a yi dan ya ce a raba kuma a kawo kuma ki kawo kudin kasuwanki ribar a ci ba tare za ku ci bane dama ba haka bane ai albashi na namu ne dukanmu na gida ni abin da nake so kai da ya ce min ne in ɗauki kashi hamsin a cikin hidiman gida kuma kada ya saka min ido farko shi miji ma bai kamata ya sa min ido akan albashin da nake karba ba kuma ko da a ce albashi na ya fi nashi ko kuma sana'an da nake yi ina samun riba sosai wanda ya fi nashi in ya kwantar da hankalin shi ma duk inda nake samu da abubuwan da nake samu arziki da komi a gidan still zan kashe shi haka dai kuke cewa mata kullum zan ma yaya ni mm. kaina zan yi idan mebu mm. na fito na sai atamfana na sai gyale na takalmi na na fito mai kyau aka ganni eh. za a ji tunanin ai mijina ne eh, a halin kuma jihu na ne saboda haka bai kamata shi ya ce min a raba wani kaso na gida ba da za a yi hidiman gida da shi Yau ai ba ma nan gizo ke sakar ba. Yanzu abin ya kai ga wa'inda ma ba su shigo daga ciki ba. Mazan sun ya kai ga irin hakan yana kashe musu zuciya har sun fara tunanin ko ba tunanin ba an fara aiwatar da cewa kin ga kina sana'a ko kuma kina da aikin da zaki dama kina iya rike kanki. To don haka yanzu in kin zo in Allah ya sa mun yi aure sai namiji ya ce tunda macen tana da sana'a abinta tana kuma rike kanta tun kafin ta samu wannan matsayin mijin da take sa ranta aura to don haka yanzu an yi aure zai zaki dauki kashi hamsin na ɗawainiyar gida shi ma zai hmm. ci gaba da bada gudunmawa na kashi hamsin. wato shi ma dai yanda dai kike tunanin zaki ci kuɗin sa shi ma sai an cina sai an cina ki kenan oh, abin da tun kafin a shiga da dan akwai wa'anda ni na sani ma tun kafin ya aure ya san bai da karfi amma yace mu matan dukkan su su biyu idan ya aure su su sani cewa za su ba da kashi eh, mata biyu tsakanin da amaryar da uwar gidan tsakanin su gaba ɗaya bai wuce sati biyu ba ya aure su ya amma rana ɗaya aka ɗaura auren sai ya ce ɗayan ta dakata magana tarewa har sai da ya gama cin angwancin shi da uwar gidansa kenan sai kuma aka yarda akan haka so sai nuna musu cewa fa shi fa bai da karfin da zai iya rike mata biyu amma tun da duk sun nuna su ma sun zaku suna son auren so su zauna tare da shi za su zauna tare da shi amma za su da wani kaso na rike ɗawainiyar gida. Kuma an yi auren? Kuma an yi auren yanzu haka magana da miki kowace tana da 'ya'yanta da shi. haka dai kuke kamar tsari ne wanda kun fara karɓarsa kenan a cikin ciki wanda bai kamata a ce kun fara korafi matan cewa mazan suna ɗaura muku da wani nauyi na gida ba tunda kuma kuna son rayuwa irin na ƙasashen waje. Ba haka ba ne ba. Yawanci zaƙuwa da son auren ne yake sanyawa matan su karɓi al'amarin alhalin daga baya su da kansu za su zo suna korafi kin san yadda Allah ya riga ya halicci mace ya san ba za fa ta iya ba amma saboda rauni irin namu na mata yake sanya wasu daga ciki saboda su sun da very desperate ya zan ce desperate eh, ta kosa ta shiga daga shi kamar yana bata threat ne idan ya ce idan kika yi kika ce ba ke da to tana tsoron za ta iya rasa shi a matsayin mijinta. To gashi kuma an ce muku maza sun yi karanci. Ga kuma yawwa dama ana ta cewa maza sun yi karanci fa har yanzu ni fa ban yarda da wannan ba fa. In kin yi hakuri dama tun kafin a halicce ki an halicci mijinki. Gaskiya ne. So in kin yi hakuri mijin naki fa yana nan tafi ne. to ƙagara ne da ka yake sanyawa matan suke jin cewa kamar in wannan ya gudu to ba za ki daɗe kafin ki samu wani mun kasa gane cewa kowace da kwai lokacinta kuma da kaddarar rayuwar sai kuma ina laifi dan dai an dai taimaka wa namiji ai ba cewa ya bai da shi ko kuma ba zai bada ba amma kuma kya cinye ke albashin ko kayan sana'an ki ke daya ke kuma ki bashi ta daukar ɗawainiyan gida tunda abin duk daya ne ai ba cinyewa nake ni kadai ba yanda dai magana nan take a bar shi kawai a yanda take namiji ya ɗauki hidiman gidansa mace ma ita ma ta yi daidai abin da Allah ya ɗaura mata dan ma a zauna lafiya ya'ya su samu tarbiyya na gari saboda mace idan har ta san cewa tana yin wani abu wani kashi kaso na hidiman gida za ka ga respect inda da ya kamata ta baka. Wato girmamawa. Zai ja baya. Duk yana ja oh, baya. Yana shiga a cikin kuɗin nan ta bada ke. Yana shiga sosai ma kuwa sosai ma kuwa saboda haka idan ana son a zauna lafiya a samu ƴaƴa na gari mace ta bi mijinta ladabi da biyayya yanda ya kamata. Mm. A bar kaza cikin gashin. Shi kenan ku a bata a lallabe ke kuma me za ki iya cewa na ƙarshe? gaskiyar magana shine kowa ya rike hukuncin da Allah ya dora a kansa kamar yadda na faɗa a baya ba fa za mu raba ɗawainiyar ciki zuwa goyo da ɗawainiyar girki da ɗawainiyar rike gida da sauransu ba na haka ka yi hidindimin gidanka yadda Allah ya dora maka dama na faɗa na ce ya tun dama can garin nan fa da zafinsa kuma da daɗinsa yawwa wannan al'amari fa a yanzu ma fa kar in fita daga maudu'i dai amma a yanzu mun ma fa yan dadin jin daɗi tsakani da Allah ba wani magana su shi suna amfani da wannan ne kaman excuse cewa wai gari yayi zafi kaza kaza amma kowa ya rike matsayinsa kawai Jama'a masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu dan shakata da wannan. Ya Allah ya Allah Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da. Menene duniya, Minene dadihin duniya. Menene duniya, Minene dadihin duniya. Shata mu ba mu sani ba. shata kuma shi kake babba ka yarda ka banye kanka watakila mu gane nuhinka kai mata su ne duniya su ne dadihin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi don su muke ashe mu maza yi muke ashe mu maza yi muke ashe mu maza yi muke amma daɗin bautar muke. Bar mu ji daga ɓangaren mazajen. Ina ganin bai kamata ba bana tare da mazajen da za su ce su dole sai ya kawo hamsin ko ta kawo hamsin ko a cin wace yarjejeniya. Tun da farko in ka gani kana so, ai akwai tsarin da aka koya mana ni tun ina mata na bai rabiya ce kuma ni ba haushe ne. tun kafin aure ta na ce ni na ɗauki nauyin ci da sha da komai ban tsaya na jira wani ba kamar yadda tanadi da aka bu lokacin da za a bani aka ce ka ce za ka yadda da amincewa da ci da sha da komai haka na ɗauki alkawarin nan so in je in ce wai ina jiran wai zan so ta zo mu yi raba daidai ko kuma kafin a aure za mu yi wuce yarjejeniya na ita za ta ɗauki wani nauyi to ni ina ganin wayannan mazajen ragwage ne tun da farko barin gaya muku gaskiya in ba rago waye zai ce wai zai bar mace wai ta ce ita za ta kawo masa kashi hamsin shi ya rika kashi hamsin ai kawai in kasan za ka iya kai ba maganan wani matan sun yawa bane ba haka bane kasashen duniya haka suke in ita ce za ta iya daukar ɗawainiyar da kanta ba wani hurumi na cewa ita ce za a matsa mata amma in ba ita bace a'a su mazajen ne suke kawo nan dokoki to gaskiya ragwagen mazaje ne kuma ko da su haka aka yi ma iyayensu ba za su ji daɗi ba to waye mijin waye matan kenan za a sa wata yarjejeniya wata takarda wai ita za ta rika ɗaukar ɗawainiyar wasu abubuwa kashi hamsin shi kuma kashi hamsin akwai yanayi da za ka iya zama ta ciyar da kai in ba ka da lafiya ko ba ka kasar ka ba mata yara shi ma ana buƙatar ka rika tallafa mata akwai dokoki da aka shimfiɗa mana ni na faɗa tun da farko na gaya miki in ba rago ba ba wanda zai ce wai har matar shi yana kishi kenan ai ai kishin ka tashi ka nema in ta rasa kuɗi ka ƙara mata ta ƙara ƙarfin jari yadda za ta taimaka ma kanta in tana da shi ma ba za ta ba za ta dame ka ba amma ka ce wai a'a wai tana sana'a kuma ta rika kawo wani kaso nata na aiki da take yi ko sana'a da take yi wallahi in ba rago ba wanda zai haka in za ka taimaka mata ne za ka iya taimaka wajen karfafa mata ta dukkanin hanyar da ya kamata amma wai a wata yarjejeniya za ka iya in kai kana so amma ita in ma ta yarda kenan idan akwai yarjejeniya da babu cuta yarjejeniyar da ta yarda ta amince babu cuta amma a wai a wannan yanayi saboda yanayi da aka shigo wai namiji ya ce wai zai tsaya wai dan tana da wani sana'a ya tsaya wani dogaro a cikin gida shi ita za ta rika ciyar da shi wallahi ragwage ne ba laifi ba ne idan mace tana aiki a ta taimaka mijinta amma dai a bisa addinai manya-manya da muke da su a musamman kasar mu Najeriya wato addinin Kiristanci da kuma addinin Musulunci ya ɗaura nauyi gaba daya kan mai gida ne amma idan bai da hali ba laifi ba ne idan matarsa tana aiki ta taimaka mishi duba da yanayin yadda aka zance kai a halin da ake ciki yanzu albashi ma wani baya isan sa bare kuma biya kuɗin makaranta da sauran ɗawainiyar yara to ni a nawa ra'ayi dan mace an yi 50-50 da albashinta kusan za a iya cewa wannan abin ba ne kwarai da gaske kuma in ta haka ba laifi bane amma ba wajibi ba ne in ta hakan dai yana da kyau amma dai shine a tsarin dukkanin al'ada da kuma addinai da muke da su a kasar mu Najeriya da kuma yankin Afirka ta yamma ya nuna cewa maza su suke da ɗaukan nauyin gidajensu amma idan mace ta agaza matukar ba za ta masa gori ba kuma wataran yanzu zai kara aure ba za ta ce a'a ai ni ne kaza ni ne kaza a baya ba to wani abu yana da kyau kwarai da gaske da an yi 50 za ta yanke ba damuwa bane za ta yanke 50 50 bayan an kara mata kishiya to idan an kara mata kishiya ita ma ai za ta kawo wasu tsare-tsare ne kin san ku shanun ku na mata kishin ku baya kaiwa zuciya ku kan yi shi a zahiri ne amma a zuciyan wani lokaci sai a hankali idan ya tafaici cewa lalle zai kawo mata abokiyar zama dan ba za mu kira shi kishiya ba sai ta karo matsaloli akan matsalolin take da su da wadda za ta nakasa shi ma ba zai iya motsin da zai iya kara aure ba so ana gani dan shi ma ya dan samu ya dan yaki wani abu a jikin albashinta ba wani abun damuwa bane matakar dai za ta ci gaba da tausaya masa kuma za ta ci gaba da nuna masa kauna za mu iya kiransa cewar dan kwalle ja hula so amma dai a tsari ana wa ra'ayi in dai ni ne ba zan ma kalli albashin ta ba saboda mata sha'anin su sai Allah to a gaskiya wannan tsari ne a waje na maganar 50-50 ba wani tsari ba ne mai kyau idan muka la'akari da cewa addinan ya zo da shi kan cewa ci sha tufatarwa da duk wani ɗawainiya nata daga lokacin da ka aure ta daidai bakin gwargwadon iyawanka ya hau kanka to menene kuma dan a ce yau dan tana aiki a ce sai an yi wani raba daidai ah, kawai ne ina ganin wannan akan sa san rai a ciki dama idan ba za ka iya ba ai bai kamata ka sa kafa ba to daga lokacin da ka auro ta kamata ya ce duk abin da ya kasance nauyi ne naka wanda ya hau kanka to ka sauke shi wannan zai baka dama ka rike gidanka ka juya gidanka yadda kake so musamman idan aka samu matsala wasu lokuta idan har ka dora mata wasu dawainiya to ka sani ba baka da karfin da zaka juya komai a gidanka so yana da kyau su kansu ai akwai akwai su da yawa za ka ga suna aikin ko da baka ce su tallafa maka ba za su tallafa saboda su ma suna da tunani kuma sun san ya kamata amma ka ce ka karfafa fa ka ce dole dole wai sai an yi 50-50 an yi raba daidai gaskiya wannan ba tsari ba ne a tawa fahimta to gasar magana eh, in wannan abubuwan sau da yawa mu maza mukan duba wani zubin fitar mu ne la'akari da yanayi da ake ciki yanzu wani zubin ma kakan fita amma samun ya zama ya yi wuya to amma ka samu irin matan nan ko irin macen nan da za ku eh, eh, tsaya misali ta ɗauke ma ɗawaine wasu abubuwa za ka samu sa'ida shi irin su ma matan an fi saurin aure su yanzu saboda gaskiyar magana da yawan maza fa yanzu a yanayi da ya zo muna son mu ma mu ɗaya ƙasa min hutun nan tunda in ya zama mace kawai ta ka aje ta a gida ne kawai illa iyaka sai dai ka kawo ta ci ta kwanta ta yi bacci a wani zubin su ma ba lallai su san daraja abin nan ba ba su gane wuyar da ake sha ba amma in suka nemo kila su ma wata rana ma kila kaman kwana biyu uku ka bada na cefane ita ma kwana biyu ita ma ta ɗanye cefanen za ka ɗan ji daɗi in ka shigo gida ma kaga an sa ma nama abinci da makamantansu baka san da shi ba ka ƙara santa kake matar to gaskiya irin wannan tsari irin wannan abu yana ba da ma'ana irin matan nan idan aiki take yi tana aikin gwamnati ne ko kuma tana kasuwanci ne to in ma ta tara kuɗin wai me za ta yi su sai dai ba a aji to in ba mu mazan za a ma hidimar da kuɗin ba to me amfanin su kuɗin neman kuɗin ma na ta yi amfani ba kenan. To Kadila Sa'ad Muhammad mai ba da shawarwari akan zamantakewar aure ita ma ta tofa albarkacin bakinta inda ta ba da shawarwari akan makomar wannan batu na 50-50. Batun magana 50-50 ko kuma kaso 50-50 da ake yi tsakanin ma'aurata ko kuma in ce ma yanzu kafin a shiga gidan miji namiji zai ce ma mace ba zan aure ki ina son ki amma sai in kin yadda za ki da hamsin zan ba da hamsin to za mu iya kallon shi ta mahanga guda biyu na farko akwai wanda yana da hali kuma zai iya kulawa da mace amma gani yake yi a wani dalili zai ɗauki nauyinta gaba ɗaya saboda kwaikwayo irin na abubuwan turawa turawa ma na yamma wanda mutane suke gani su ma suna so su gwada irin wannan rayuwar su jiya yake akwai kuma wanda tsakani da Allah din yana santa amma ba shi da karfi ne da zai iya kuma zai yi gwargwadon abin da zai iya yi mata 50-50 da yake nufi ba wai ta kawo ya kawo bane yana nufin abin da ya fi zama mai dole zai ɗauki nauyinta wanda bai zama dole ba ita idan tana da hali za ta iya makanta to wasu sukan irin wani yarjejeniyar su yi aure musamman idan ta duba ya ga cewa tana da aikin da take yi ko kuma wani sana'a mai kwari ko kuma tana dai da wani abu a hannunta wanda ya san cewa idan ya ce a yi wannan 50-50 ba wai ya zalunce ta bane gaba ɗaya kamar yanzu misali mace ce muna iya cewa ta daɗe ba ta yi aure ba kila ta kai shekara talatin da biyar ko ta kai shekara arba'in kuma wannan mijin da ya zo ta yarda da tarbiyyan shi kuma tana son shi amma abin da zai hana wannan auren nasu shine rashin wadatan da shi bai da shi da ya kawo wannan maganar 50-50 to za mu iya cewa a wannan bangaren ba laifi ba ne idan ita ma ba za ta takura ba don duk abin da ake dubawa shine kar ka yi abin da ya fi karfinka idan za ta iya wannan 50-50 ba tare da ta takura ba ba tare da ta ji cewa yana zaluntan ta ba a soyayyan da take mishi ba laifi za su iya kuma ta san cewa ba zai mata gori ba nan gaba ya nuna cewa ai sai ma da ya ce mata 50-50 za a yi amma saboda ta nace mishi ta yadda aka yi auren ko kuma ita ma da kanta ya zama za ta iya mai gori cewa ai da muka yi aure ko kuma yanzu da zaman da muke yi me za ka gaya min ai kai ma ka bayar ne ni ma in bayar tare ake tafiyar da gidan da sauransu to in dai mace duka ba za ta yi wannan ba domin wanda ya fi karfin abu bai kamata a ce zai ma dawo ya yi gori ba amma a na zamantakewa ba na ba 'yan mata shawaran su shiga irin wannan yarjejeniya ina magana wa'inda suke yara daga shekara talatin zuwa ƙasa da ba su taba aure ba irin wannan yarjejeniyar bai dace da su ba saboda ba su san me rayuwa ba ba su san menene aure ba bai kamata su shiga irin wannan hanyar ba gaskiya su yi hakuri idan namijin da ya zo wanda ba zai iya daukan nauyin su bane su yi hakuri su bari wani zai zo wanda zai iya daukan nauyi gaba daya yanda shari'a ta ba da dama saboda akwai matsaloli da wannan 50-50 zai iya haifarwa kamar yadda na faɗa yarinya ba ta da experience ba ta taba aure ba ba ta ma san me aure ba ka zo ka ce mata za ta bada kaso hamsin kai ma ka bada kaso hamsin yadda za a tafiyar da gida daga matsalolin shine a shekarunta ba za ta bambance cewa kila rashi ya sa ka yi wannan maganan ba ko kuma kana so ku samu wani rayuwa wanda zai zama mai wani inganci wanda kai kaɗai ba za ka iya ba da irin wannan jin daɗin rayuwan ba abin da zai fara zuwa mata shine ita ma yanzu ta fara zama mai gida a irin haka sai ka tsinci matarka tana ganin ba za ta tambaye ka izini ba idan za ta fita tana ganin idan za ta yi wani abu ba sai ta yi shawara da kai ba ita ma mai gida ce na kanta idan tana da 'ya'ya tana da wani rayuwa wanda yake daban da ita da 'ya'yanta kai ma rayuwanka daban wanda a zamantakewa na auratayya wannan ana samun matsala a nan gurin kuma aure yana da da wahala ya yi lastin sai ka ga nan da na an samu matsala an zo an rabu to shi ake gudu shi yasa bana ba 'yan mata da basu taba aure ba shawaran su amma kamar mace da ta taba aure tana da 'ya'ya ko ba zawara wani ya zo mata da wannan cewa ina son ki amma ina da iyali ban da karfin da zan kula da ke gaba daya amma zan dinga miki hamsin ki yi hamsin in tana da hali za ta yi saboda ita ta mallaki hankalinta ta san me ya aure na dawo bangaren maza kada namiji ya yi tunanin tunda yanzu a misali na ce idan ba zawara ce ta taba aure ita idan an yi wannan za ta iya fahimta namiji ya yi tunanin cewa kawai bari ya je gurin wata ya fara nuna mata wannan 50-50 za ku yi idan kuka yi aure wani zai iya faɗa kafin a yi aure wani kuma zai yi rufa rufa ya shiru sai bayan an yi aure ya ɗana target yana ganin cewa yanzu tun da an yi aure kin zama mallakin shi bayan da zaki sai ya bujiro miki da wannan directly ko indirectly da ake cewa ya ce za ku rika 50-50 ko kuma wasu abubuwan ya dinga kin yi saboda kyashi ya bari ke ce zaki in kuma kika yi magana har wani yana iya ba da buɗe baki ya furucin cewa shi ba zai iya ciyar da katuwar banza ba wannan mummunan kalma ne namiji ya kalla matarsa ya ce wai katuwar banza kai abubuwan da take maka ta kira ka da katan banza da zaka yi tunanin kana ciyar da ita zaka ciyar da ita ne a banza to babu wani abu wanda ya kama da ciyar da katuwan banza a zamantakewa na auratayya domin shari'a ne ya raba ma kowa ɗawainiyan da ake bukata ya yi a zamantakewa kuma sannan maza su sani duk namijin da ya bar mace ita ce za ta kula da shi a gida ko ya yi rabi ta yi rabi wallahi yana kira ma kan shi raini ne domin duk sanin addinin mace duk haƙurinta duk hankalinta in dai za ta rika saboda Allah bai yi ta ita dan ta yi hidima ba daga sanda ta fara hidimta maka to ka sani cewa za ka fara rage daraja a idanta daga karamin abu har zuwa matakin girma shine misali mace ta rika ganin ba dole bane idan za ta fita anguwa sai ta tambaye ka izini saboda ita ma kamar magidanciyan kanta take ji saboda abin da mai gida yake yi shi ita ma tana yi 'ya'yanta ba za ta jira kai ne mai final say ba kai ke zanke hukunci kafin ma ka zo in ta ga dama za ka iya zuwa kawai ka ji time an canza ma 'ya'yanka zuwa wani makaranta wanda baka sani ba aka yi magana ce to ai ba kai kaɗai kake biyan kuɗin makaranta ba da ni da kai muke rabawa saboda haka ba ka da wani katabus so ina ba maza shawara in dai da hali yana da kyau namiji ka jajarce akan aikin da Allah ya dora maka na sauke hauki da nauyin iyalinka ko ba don komai ba ko don ka samu cikakken girmamawa daga gurin matanka da 'ya'yanka da duka sauran iyalanka gaba ɗaya. masu sauraro annan na kawo ƙarshen wannan shiri na yau sai Allah ya kai mu mako mai zuwa inda za ku ji mu da sabon shiri mu hutun ƙarshen mako lafiya To masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. A madadin wakiliyar Binta Ibrahim da dukkanin bakin namu na yau da kuma wadda ta daidaita mana sauti Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku sai an ji ku. Amurka yau ta